بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau yini na sha biyu a cikin wannan wata mai albarka na ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da shi ma dai sha biyu ga watan uku biyar. a wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar zumi da ke mariri titin mai rigororar kusa da kasuwar yan goro muna tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu sa'ad wa suratu da alaihi salam za mu tashi آية 71 إذ قال ربك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين نعم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا استكبر وكان من الكافرين نعم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة كتنا لو كتن أبنجد كا يفتا جملائك إني خالق بشرا من طين ni mai halittar mutum ne daga yunku ko daga taɓo sai za ta waito duk sa'a da na daidaita shi wa na fasu min rohi na kuma busa wani abu daga cikin rohi na faƙa'u lahu jide to ku ya a gare shi kuna masu sujjada fasajjada mala'ikatu sai mala'iku suka yi sujjada kullum baki ɗayansu ajma'una kakkaɓinsu illa iblis sai dai iblis istakbara ya yi girman kai wa kana minar kafirin sai ya kasance daga cikin kafirai wannan kissa mashahuriya ce sananniya ce a gudun dukkanin galibin musulmi labarin halitta ɗan adam da irin tattaunawar da ubangiji ta alayayi da mala'iku Allah ya ba da labarin a cikin suratul bakara ya kuma ba da labarin a cikin suratul la'arafi inda ya dogon bayani a kai ya kuma ba da labarin a cikin suratul hijir sannan ya ba da labarin a cikin suratul isra'i haka a cikin suratul kahfi sai kuma a wannan guri Allah ya maimaita wannan kisa a waɗannan gurare suratul baqara suratul araf suratul isra da suratul hijir suratul isra sai kuma suratul kahfi da kuma wannan wuri suratu Dawud wanda Allah madaukakin sarki shine mai cikakken iko kuma ba wanda yake tarayya da shi cikin komai amma saboda cikar mulki da kamala ba don neman shawara don bai sani ba sai don babin koya mana ladabi da tarbiyya ubangiji ta'ala kansa zai yi wani abu wanda yana da damar da zai ba tare da ya nemi shawarar kowa ba amma kuma sai Allah ta'ala yake gaya mala'iku min babin kasu ga kawai an yi saboda su ke tare da Allah kuma akwai ayyukan da yake sa su yi akwai kuma aikin da zai sa su yi akan wannan abin da zai halitta kuma ba masu gujirewa ba amma saboda Allah ta'ala kamar ya ba su haƙƙinsu na wanda suke kusa da shi kamar iyalinka ne misali gidanka ne kai ka kawo ta amma yana daga ladabi da kuma babin ba da haƙƙi da abin da za ka yi a gidan ka nemi shawarar ko? ba don kasantuwar cewa ba za ka iya wani aiki ba za ka iya gidanka ne amma yana da kyau ka nemi shawara ta ga an fashe tan an ɗauko ƙofa tan an sa a tan an ɗauko sabon gini ana yi tan can ga wani ɗaki can ya tashi sai dai ta ce mai gida wani me wannan ne to me ya shafe ai gidana ne ke dai kawai ki shiru a'a ko ba ka bane tun daga ta ga ana fasa ta ana binna ta a dole za ta tambaya amma hakkinta ne a nemi shawara ni ko ina so ɗauke ƙofar nan mai da ita ta ina so wannan ɗakin ya koma ta ina so nan mai da shi suke da falo mai kika gani ka za ta ce ka ba ta haƙƙi amma ta ga ana yi kawai wanda kana da damar da za ka yi amma dai ba babu ladabi kuma ba ba da haƙƙin zama ba kuma ƙarshe sai dai ita ma ta rika cewa sai ni ma dai ba a neman shawara ta yi kawai ake ko ba haka bane amma ko ba za a baka shawarar ba kuma ko ba za ka ɗauka ba ka nemi shawarar yana da kyau ko ba za ka ɗauka ba to Allah ta'ala walillahi al-masalul a'la Allah ya fi karfin haka san da aka yi mala'ikun nan ma ba ta san za a yi su ba su. to yana da damar da yanzu zai halitta dan adam ko da sanin ko ba sani ba amma Allah yake gaya musu zai yi kaza ba shawarar su yake nema ba a dan dai ka su an yi ne kawai ba ma sai sun tsaya tambaya ba dama Allah ya gaya musu wa iz qala rabbuka lil mala'ika إني جائل في الأرض خليفة فما أقول أن الله كيني في كما جمد هي ممكن دان أولا ستونا أولا سورة البقرة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم يا أبي جدي مو بمجهي كمرين ونحن هلتا با ذات يجب الديني za su yi barna wasu malaman tarihi ko malaman tafsiri suna cewa wai an taɓa yin wata halitta kafin a yi ɗan adam ana su, ko banu da suka yi ta kashe-kashe suka yi ta zub da jini ba wani dalili to wannan ya sa mala'iku sanda Allah ya ce to zan yi ɗan adam zan yi mutum wanda zai kalifance na a bayan ƙasa ya zauna a duniya suka ce ya ubangiji ka sake yin wannan al'amari ka je ka kawo wanda zai barna a bankasa yana saba maka yana zub da jini bayan mu muna tasbihi da gode maka ai inda ya halitta sai iya mu ma sun isa tunda muna yin duk abin da kake so muna tsarkake ka Allah ya ce eh na san abin da kuka yi kenan akwai abin da Allah ke nufi ba shawarar ke ke nema ba akwai wani abu da Allah ke nufi ya dai gaya musu ne kawai inni a alau ma la amma daga cikin abubuwan da ya sa ubangiji ala ya halicci dan adam shine yana so ya karrama shi yana so kuma a bauta masa a ban kasa da wani irin yanayi da zai bada sakamako wuta ko aljanna idan aka bugire mishi ko aka bi shi sannan wayannan halittar da zai yi ba kamar mala'iku suke ba suna da sha'awa suna da fitina a cikin zuciyarsu suna da shubha suna da abin da zai sa musu ne sha'awa sai sun yake shi za su iya bin Allah to yana so ya gwada su ne sannan kuma yana so ya karrama dan adam da ilimi ilimi a duk duniya babu wani abu sama da ilimi domin da ilimi Allah ya daga Adamu akan mala'iku wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al-hakim qala ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما wa وما كنتم تكتمون da ilimi Allah ya daga Adam ya ba shi ilimin abin da sani so da aka ilimi ana so a nuna jigon ilimi a cikin labari asalin ilimi muhimmancin ilimi ilimi ba a wasa da ilimi al'ilmu ya rufa ubaitar la'ima da lahu wal jahalu ya haɗu mai bai izi wal sharafi al'ilmu a sharafi matsalobi وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمه فقدس العلم وأعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم يا طالب العلم لا تبدي به بدلا فقد زفرت ورب اللوح والقلم أقبل, أقبل بأزم وجد لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم sau da aka wallahi ilimi shine tushe Allah da kansa ya siffanta kansa da ilimi kuma ibn al-qayyim yace duk wata daukaka ta duniya in ilimi bai ciccibe ta ba ba ilimi ne ya daga ta ba karshe sai ya zama kaskanci duk matsayin da kake a duniya in ba da ilimi bane in babu ilimi a ciki to sai ya zama kaskanci a siyasa a kuɗi a menene a suna kai a duniya a menene in babu ilimi a harkarka karshe wannan duk abin da ka samu sai yayi kasa ilimin shi yake tuntubar komai shi yake daga komai ko ba a tarihi ba a taba siffanta wani mutum da wata ɗaukaka da ya gawurka da ita ba ba tare da ilimi sanda ubangiji ta ala zo yana ba mu labari cewa wayancan mutane wa a alamtar ilal mala'i min bani isra'ila wayancan mutane da aka bar ubangiji yana ba da labarinsu da suka ce suna so Allah ya ce zan sa muku ɗaluta ya zama mai mulki a kanku suka ce anna ya kunu lafil mulku alaina wa a ahqqu bil mulki minhum wa lam yu'ta sa'atan min al mal qala inna allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism yana da ilimi Allah ya ce yana da ilimi yana da ilimi kuma yana da girman jiki yana da ƙarfi sannan duk annaba malamai ne duk gaba ɗaya ba jahili ilimi ne ya daga sannan daga ƙarshe in magana za mu yi kan ilimi ba za mu iya tsayawa ba amma mafi karanci abin da ya kamata ka sani wallahi tallahi an yi ittifaki da malamai da masana da masu hikima cewa ba wata hanya da ake yaƙar talauci da ita sama da ilimi kuma duk inda ka ga wahala ta yi yawa ga mutum individually shi kadai ko a al'umma collectively to asali zafin ne dai wannan babu shakku a kai amma duk inda ilimi yake to talauci zai kau daga gurin ko kasashen duniya ka ji abin da yasa suka daga ke ilimi ne yasa talauci ya bar cikin amma inda jahilci to dole akwai talauci ka kalli duk masu shan wuya a duniya wanda suka fi kowa shan wahala jahilai ne ko ba gaskiya wani <laughs> duk wanda ya fi shan wahala a duniya wallahi jahili amma ka ga mutum da ilimi da ilimi kuma yana shan wahala to an samu matsala akwai wani ba ko dai bai aiki da ilimin ba ko karatun dai bai zauna ba a ce dole sai kayi kuɗi ba amma wahala halin kakani kayi halin wayo an to da kansu suka ce la faqara ba adal ai babu talauci kuma bayan ilimi man arada duniya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi din mai san duniya ilimi din mai san lahira ma ilimi to da ka lalle ne karatu daidai karfin mu daidai iyawar mu saboda wallahi in kai karatu din lalacewa wata sai an bukace ka Wata sai an nemi wannan ilimi wataran sai yayi rana ko a ina ka shiga duniya ka gani ko ka je irin aikatau ka je yi a duniya aka gano kana da ilimi wallahi sai an gina maka kuma sai an ƙari da kai kuma sai an ce ko lesson zo ka zo ka rike wa yaran aikatau ka je yi su gano kana da ilimi ko na gyaran waya ne sai an ce zo mu amfana da ilimi ko na iri yana da amfani da sau da haka babban abin da zarafi yake koyarwa kenan ya kamata mu ba da duk abin da za mu iya bayarwa mu kashe da abin da za mu iya kashewa a kan ilimi al'ummar mu ba ta damu da ilimi ba both sides din al'ummar mu za su bar su ko da sun kai su makaranta ba za su kashe kudi a kai amma mutanen kudu da sauran ƙabilun ko ƙosai take yi za ta tara kudi ta biya ɗan ta yi karatu ka ba da kudin su kulfi amma ban da mutanen su gani suke asara da bokan da islamiyya don me za ka shiga da kudi wale ta tafi tallanfiyar wata shi ma ya je nemo kuma an yi ittifaki akwai sana'o'in da ko mutum ya yi su wallahi ba zai taɓa yin kuɗi ba sana'a wajen tara aka lasafta za a je ka suka sha wata ramasi da shan wallahi ba zai samu ba sai da kyar guda tara ne wata ranar lasafta mutum ba za ka yi kuɗi ba ba zai ma yi kai kuɗi da su ba Allah ya kiyaye da saboda haka Allah ta'ala ya ce a nan kuma waɗannan duk da na faɗa ka za ga waɗannan ke soshi da sigogi daban-daban da maganganu daban-daban Allah ya ce ka tuna lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku inni khaliqun basharan min din zan halitta basharan shine dan adam bashar min dinin daga tabo daga yunku daga ƙasa kwababiyan bai za sawaituhu inna in na gama daidaita shi ya cika halitta wani faktu fihi min ruhi na busa daga raina abinda ake nufi ran Allah la shine ran da yake sawa kowane dan adam shi sa san da ya bawa annabi Isa rai wasu suke tsammanin kamar ba irin rayukan mutane ba ne ya ce a'a rai ne daga rayukan Allah da yake ba kowane ɗan adam kalimatun lahi ne wa ruhun min hu rai ne daga Allah irin yadda yake ba kowane to idan na yi faƙa'u lahu sajiri ƙa'u ku faɗi ai harro lahu sujjada ku faɗi ku yi sujjada a gare shi cewa ku yi sujjada akwai maganganu guda biyu magana ta farko wasu malamai suka ce sujjada ce ta haƙiƙa irin wadda ake wa Allah wasu suka ce a'a ba sujjada ce ta haƙiƙa irin wadda ake yi wa Allah ba sai wasu suka ce ai ko da irin wadda ake yi wa Allah ce ai da umarnin Allah aka yi tunda Allah ne ya ce su yi ba su yi laifi ba na fata an gane wasu suka ce sujjada ce ta gaisuwa saboda me hatta durkusawa ko lankwasawa a lugar larabci ana ta mishi sujjada za ka gaida mutum kaɗan ya haka da kanka in hina urra su sun kuyar da kai a larabci sunansa sujjada ina muka sami dalilin haka a cikin suratul baqara Allah ya ce wa iz kunna wa iz wa iz hadhihi alqaryata fakulu minha ragadan haythu shi'tum wadkhulul baba sujjada gari ne za su shiga Allah ya ce amma ku shiga da sujjada duk malaman tafsiri suka ce ai an yi ittifaki ba wanda zai sa sa a ƙasa ya shiga gari a haka zai yi wa ce ka shigo masallaci nan da sujjada ba zai yi ba ce shigo masallaci amma da sujjada in ka ce da sujjada ne sa goyi shi kasa, to shigar ba za ta yi ba a shi ana nufin ku sun kui da kai ku shiga munhini ru'usakum da haka tana iya yi wa gaisuwa ce aka mata ta girmamawa ta al'ada cewa ku ku ya ku gaishe shi ku lankwasa ku gaishe shi tana iya yi wa kuma sujjada ɗin aka yi amma dai da umarnin Allah ne ba su yi laifi ba ula lahu sajidin ku fadu ku yi masa sujjada fasajada mala'ika Allah ce mala'iku fa sun yi kaga anan ya girma mala'iku da faɗin cewa masu biyayya ne a gare shi domin sun yi sujjada kuma ya ƙara da takidi taukidul lafzi da taukidul ma'anawi malaman nawa suka ce akwai taukidul lafzi da taukidul ma'anawi kullu da nafsu da azma'u duk wani ana yin taukidi da shi kulluhum azma'una taukidi biyu duk sun yi sujjada to ka rike wannan taukidi biyu da Allah ya yi kullum ajma'una dukkansu kakab ɗinsu sako ta magana a gaba wasu malamai suka ce wai duk da Allah ya faɗa haka akwai waɗansu mala'iku daban suke su kuma ba su yi sujjadar ba su ba a sa su ba saboda girmansu da darajarsu da matsayinsu kuma a cikin mala'iku ma daban suke masu matsami ne su ba ba da su aka yi ba wannan ra'ayin wasu malamai nake faɗi wai su wayannan malaman sunan su alina alina su san da aka tajjadar baki ba wai saboda a ƙarshen kinsar Allah ya ce da iblis wai kai iblis me ya hana ka yin sujjadar abinda na halitta da hannaye na girman kai kai ko kana daga cikin alina ne ko kun fahimta wai saboda an ce alina masu girman kai kuma kama an yi a astakbarta girman kai kai am kunta min Alina ko kana daga cikin alina masu ji da kansu ai ga girman kai ga ji da kai kama an maimaita abu ɗaya ne a astakbarta kai girman kai ne am kunta min Alina ko ka shiga cikin alina ne wanda su ba sa su sujjada ba wannan ra'ayin wasu malamai amma ba lalle ya zama daidai ba tana iya yi wa Allah na nufin ɗin kayi girman kai ne ko kana daga cikin dai masu ji da kan saboda dai can Allah ya ce kulluhum ajma'in illa iblis sai iblis a cikin suratul kahfi Allah ya ce kana min jinni fa fasaqa an amri rabbi. shi aljani ne dama can yana daga cikin aljanu. sai fasikanci ya bar al'amarin ubangijinsa to da asalinsa ba wai mala'ika ba ne aljani ne ya shiga cikin mala'iku aka sa shi cikin sai ɗabi'a ta wannan jinnin ɗabi'a ta halinsa ita ta ja shi amma da asalin mala'ika ne ba zai girman kai sannan bari ya girman kai malaman tauhidi suna cewa akwai kufrul iba kufrul istikbarin wa iba kafirci sun raba shi iri-iri akwai abin da ka san gaskiya ne ka san Allah ne ce ayi ka san dokar Allah ce amma ka ƙi saboda girman kai saboda nuna isa wallahi suka ce nau'i ne na kafirci kafirci ba sai ka zo ka ce ka yi ridda ba a ga dokar Allah girman kai da nuna isa ta hana ka bi ta ce wannan sunansa kufrul iba'i wal istikbari irin wanda iblis ya illa iblisa aba wastakbara ya yayi ya yi girman kai duk da ya san gaskiyar abu ba wani nau'i ne shi ma na kafirci da Allah ya ce min al-kafirin sai ya kasance daga cikin kafirai qala ya iblis Allah ya ce ya iblis qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu Allah ta ya Iblis ya kai Iblis, ma mana aka me ya hana ka, idda Allah ya sani, don yanke hanzari ne da jin bayani daga bakinsa, me ya hana ka, an tasduda a kan ka yi sujjada, lima falakatu biyadayya da abin ko ga abin da na halitta da hannaye na biyu. da hannaye na biyu ma'ana Allah ya danganta wa kansa hannaye guda biyu annabi yace wa tilka yadayhi yamina Duk kuma hannayen Allah dama ne babu hagu ma'ana aya ta tabbatar da hannayen Allah bal yadahu kai yumtiku kaifa yasha astakbarta girman kai kai ne an kunta min al'ali ko kana daga cikin masu ji da kansu masu jin sun isa قال أنا خير منه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قال أنا خير منه سيتي عينينا نافيشني واتو العجب جرمان kai يازو zo العجب يازو كو العجب ني يفارزوا ne جرمان fara يازو sai girman kai na farko da aka fara saba Allah da shi al'ujub mai lahallari yana cewa wal kibru wal ujub girman kai da al'ujub al'ujub shine ka rika filin a jikinka cewa na fuwa ne wannan jin na fuwa ne laifi ne me yasa kake jin kafi shi ko dan ganin kafi shi can halitta ko kafi shi samu ko kafi shi ilimi ko ka shi kaza ko ka shi kaza wani abu da zai sa dai kai ji da kanka shi ke sa dan adam ya samu al'uzu ka rena mutum kai ne mai gidan kai ne mai kudin kai ne alhajin dan wani ya zo ne ma direba ko wani ya zo ne ma kilinin a gida ko wani ya zo ne ma shara ko ya ne ka ruwa watarin a gidanka baya nuna cewa kafin shi har ga Allah a gurin Allah ba lalle kafin shi ba ba lalle ba ne karka jiji da kai jarabawa ce Allah ya jarrafi kowa Allah ya sanya shi a ƙarƙashi na don ya amfana da ni neman amfana da shi sau da haka mu daina jin jiji da kai nafuwa na nafuwa ne wannan shi ke janyo girman kai girman kai shi ne ƙin karɓar gaskiya da wulakanta mutane a yayin da wannan direba ko wannan mai masa wanke-wanke ko wannan mai masa kaza ya zo ce ran sai daɗe ya kamata ka riƙa yin kaza cikin girmama da mutuntawa ran kai daɗe ya gano abin da ya fada gaskiya ne amma waye shi da zai zurga yau ko ba haka ba ne girman kai shi zai zo ji da kan nan sai kaga ai bai isa gaya mun gaskiya ba inda wani sa'ana ne ko wani abokina mai kudi ya gaya mun sai in yadda amma na san gaske ce amma ba zan yadda ba karanta ya daka masa tsawa ko ya ce na kore ka ko waye kai ko makamancin wannan amma fa ya san gaskiya ce har zuciya shi to alama girman kai sai ka ce na gode da abin da ka gaya kuma ban faɗa kuna gano haka bane sai da ka gaya dan Allah in irin wannan ta sa ka sake ganin kuskure ko ka sake ganin abin da ya dace ka sanar da ni gobe ba zai ji karfin gwiwa sanar da shi ba kuma zai je ba da shaida ta ai mai gidana ba shi da girman kai ko me na gaya masa inda na gaskiya ne zai yi ta kuma ce yi da kare yana shin kake ganin sa ba komai ba wallahi ya gano kuskuren ka. kuma da zaka bi shi za a tsira amma baka yi sai ka gaya masa ba kila mota ce ta lalace kila wani kuskure aka yi a gini kila kaza ya ce ranka daɗe ina ganin da za a yi kaza a yi kaza motar nan fa za ta tashi sai kai waye kai da za ka gaya min haka to karkai da ka zuwa nan girman ka kawai gwada abin da ya gaya maka kawai karka kallo yaro na ne in karɓar gaskiya da wulakanta mutane shine girman kai Wai iblis ya fara girman kai wasu masu ba da labari suka ce labari ne ke bari wai wata rana iblis ya taho da kayan sayarwa yana sayarwa hada yana a zo a saya a zo a saya ya ka ta iblis mai kake sayarwa ya ce akwai girman kai akwai daidai da kai akwai kaza akwai kaza akwai hasada duk ya faɗa. ya eh, to kai iblis wa zai saya ta an ma saya an ma saya an biya ya ce girman kai dai masu mulki sun sai hasada malamai sun sai wai malamai sun sai hasada suna yi wa junansa hasada illa man rahimallah sai wanda Allah ya tsari to haka dai irin su jiji da kai irin su kaza duk iblis yana sai da yace ya riga ya jarraba duk mutane da shi to ala ta hal ji da yake yi da kansa to da ya ce khalaqtani min nar kai da ka tashi halitta na ubangiji daga wuta ka halitte ni wa khalaqtahu min din shi kuma daga tabo na ga aka yi shi wuta kuma tana cinye tabo wuta tana cinye kasa gobara sai ta cinye gini to dan me za a ce zan masa sujjada kaga bibi da kai ne yazo sai girman kai yazo kuma ko ƴan wuta abinda Allah yake cewa kenan wa tabisa maswal mutakabbirin Allah wadaran makomar masu girman kai annabawa sun zo malamai sun zo sun gaya musu suka girman kai ba su ba to girman kai shi yake hana kin karbar gaskiya sai kafirci ya fala fakur dunya qala fakhruj minha fa نعم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين نعم. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون نعم. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين نعم. إلا عبادك المخلصين قال سي الله يا منها to منها daga cikin ƙasa fita daga cikin sama inda kake zaune da mala'iku a cikin suratul ya ce fama ya yakunu laka an fi fiha ba daidai ne kai girman kai a sama fakhruj da ka fita daga cikinta. A nan masu girman kai ba za su zauna a sama ba gurin da suna kusa da Allah 'Yan fadar Allah 'yan kusa da Allah kuma kai girman kai fa ma yakunu laka an fi fiha Allah ya ce fita daga cikin sama din aka kore shi kuma da tsinuwa wa inna alaika la'anati ce fa innaka rajim kai tsinanne ne kai jefaffe ne daga rahmar Allah rajim kullum ana cewa a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim ar-rajim wanda aka jefe shi daga rahmar Allah kuma zaka fita wa inna alaika la'anati ila yawmiddin inuwata da la'anta ta da nisata daga rahamata ta tabbata kanka daga nan har ranar kiyama kaga ya janyo kansa a madadin ya tuba ya rankwafa ya dawo ya yi saranda amma bai yi ba kuma da ya dawo Allah zai iya karɓarsa wallahi da ya dawo zai karbe shi amma sai ce kala fabi izzatika kala rabbi fa anzirni ila yawmi ba sai ce to yanzu alfarma da nake nema a gurinka ya ubangiji karka kashe ni daga nan har ranar da za ta da bayi ina so a yi mun wannan alfarmar Allah ya ce fa innaka minal zari. babu matsala kai kara daga cikin wanda za a daga musu kafa har zuwa karshe to ganin ya samu wannan dama kuma ya san Allah bai karya alkawari gashi Allah ya ce ila yawmil waqtil ma'lum amma fa zuwa lokaci sananne shi ya so a ce ba ba zai mutu bane kwata kwata aka ce za ka muta a ƙarshen duniya ranar da za a yi busar ƙaho sai ce to shi kenan kala fadi izzatika na rantse da buwayarka da girmanka da ɗaukakarka la'ubuwiyan nahum ajma'ina duk ya duk yayanta sai na halakar da su gaba ɗaya kaga alƙawari ya ɗauka ya ce la'in a harta ni ila yawon a cikin suratul isra la'ahtanikan na zurriyatahum illa kalila ubangiji yace ka je kala fazahab faman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minka ajma'in da duk zan halaka zan zan suka jahannama da wani guri Allah yace wastafadid man istata minhum bi sawtika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gari yace ka kai musu hari da muryarka da kanzaginka da sojojinka kuma ka yi tarayya da su wa sharifin fil amwali wal auladi wa iduhum yi ta musu alkawarin banza yi ta sa musu gori sannan ka yaudare su da kiɗa da waka shine bi sautika wa ajalik alaihim bi khailika wa rajlika ka sa su zama 'yan waka masu wace-wace da kaɗe-kaɗe ubangiji ya ce duk na baka wannan dama kai sai musu hari akan haka sau da haka duk guraren nan in ka bi su na kisoshin nan za ka yi kallon abin mamaki a cikin suratul isra'i har aka ce har rakin kunya yi wa Allah yana ara aitaka hadha alladhi karramta alayya ka ganka ya ubangiji wai Allah yake nuna yana ka ganka ara aitaka hadha allazi karramta alayya wannan da kace ya fi ne wallahi la in akhartani la yawm al-qiyamah inda ka daga min kafa sai ranar kiyama duk ta sai na halaka sai na ga bayan to wannan bawan Allah da ya dauko wannan alƙawari a gaban Allah yi rantsuwa kuma ba shi da wani buri sai dai ya halaka da dan adam sannan shekara da shekaru yana aikin nan ai ko shekara arba'in ya yi kan aikinsa zai mastarin a kai zai kware zai iya zai zama mahiru a kai wallahi halakar da mutanen yanzu shi ya fi sauki akan halakar da mutanen da shi yasa duk alamomin tashin alkiyama sun gama bayyana duk wasu fitintunu da lalacewa yanzu suke ta zuwa gurɓacewar duniya lalacewar al'umma gurɓacewar malamai gurɓacewar shugabanni gurɓacewar talakawa lalacewar mata rashin kunya iri-iri san duniya iri-iri in ka kalli yadda duniya take tafiya da yadda kowa ya fito yake zara harshensa akan addini akan rayuwa za ka tabbatar iblis ya yi aiki iblis ya gama aiki annabi ya riga ya faɗa duk wa'annan alamomi na tashin alƙiyama duk ya riga ya faɗa to da ka komai an rikita shi addinin ma an rikita shi inda kake samun musulunci ma shi kullum rikita shi ake hadisan manzala ma yau an ƙaryata su wanda ma ba 'yan tatsinan ba sun fito suna cewa yau duk hadisan ma sun zama shakku da kokonto sun zama kokonto sun zama ba su da tabbas kuma duk jahilai na jin wani abubuwa annabi ya ce do'atun ala bi jahannam masu wa'azi ne za a same su duk a kofofin jahannama duk wanda ka amsa kazafu ka fiya za su za su jefa ka jahannama duk abin da aka sani na da'awa na musulunci sama da shekara dubu yau duk an karyata nema ki a rubuta shi sa na ce ma ƙur'anin ma yana nan tafi wallahi tallahi sai ka ji wasu ayoyi an ce wannan ba sa cikin qur'ani kaza da kaza kawai muka yadda da su kame daga hadisan manzala duk an fara mu to wannan duk yana daga ka je ka karanta talbis iblis na ibn al-jawzi talbis iblis littafi ne mujalladi Ka kaga yadda iblis yake rikita mutum kaga yadda yake halakar da mutum ta hanyoyi daban-daban kai kana zaune zai halaka ka baka sani ba wani da kuɗi wani da mata wani da jahilci wani da kaza wani da san girma wani da meye wani da meye kowa da inda zai zo mushi dan a cikin suratul arafi to sun mala'ati annahum min bayna aydihim wa min khalfihim wa ana imanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin zan je musu ta baya ta gaba ta dama ta hagu ta ko ina sai na je musu ko mafi yawa ba za ka same su suna gode maka ba to Allah ya riga kuma ya shi dama kuma yana yawo a cikin jini annabi yake kamar yadda jini yake gudana ya jari min ibni adam madara dam yana sakuletan a jikin mutum kamar yadda jini yake yawo zai shiga jikinka ko ina ya sa ma tunani ya sa ma so ya sa ma ki ya sa ma kaza duk yana da wannan damar kuma Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu ليكون من أصحاب السعير ونقول يتيل يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نسيبا مفرودا ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash illa duk ya riga ɗau alƙawari da ka kubuta daga shedan tsira daga shedan sai dai in Allah ne ya tsare ka karan farko dan yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai fa ka kaɗan waɗanda ka kubutar al-mukhlasin wanda ka samar da haka ba Allah ne ya tsamar da kai ba ya kubutar da kai ba tsira da kubuta daga shaidan yana da wahala yana da wahala al-imam ibn al-qayyim yayi littafi mai suna ar-ruh yayi bayanin yadda shaidan yake da yadda iblis ke halakarwa da matakan maratibul ihwa matakan da yake bi wajen halakarwa din daga kaza in ya kasa mai da kai kaza daga kaza in ya ka same da kai kaza dole sai ya samu nasara a kanka annabi ya haya ya taba tattaunawa da shaidan inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka taba samun dama a kaina yace ban taba samu wasu sau daya yace yaushe ne yace wata ran an ajiye ma abinci na sa maka shawar abincin na sa ka rika ci ka rika ci a ranar kama kala baka samu sallah yace tun da ka gaya mu haka na daina koshi ya ce ni kuma tun da na gaya ma wannan ba zan sake wani ɗan adam da siha ba zan sake gaya wani mutum gaskiya da <laughs> eh, iblis ke da da haka ta hal ya yi da annabawa sun sha da kyar wallahi in ba don Allah ya tsare su ba ya yi da manyan bayan Allah sun sha da kyar ina kuma ga mu 'yan ƙarshen duniya <laughs> wanda Allah a cikin sakwani zai halaka mu a cikin mintuna ga hanyoyin batan sun yi yawa ga kuma ‘yan uwansa shaidanu suna taimaka mashi ga na aljanu ga na mutane yau turawa ce aiki yahudawa ce aiki duk kuma a kanmu suke yi wallahi waddu law na kama kafaru fatakununa sawa'a domin tattakizu auliya Hata hatta yuhajiru kullum so suke ku kafirta ubangiji sai kun yi balansin sai kun yi daidai da sai hanyoyi suna bi duk abubuwan da ake bi yau dan a halaka musulmi wallahi duk an bi sannan mitin suke conference suke yi ba sa bacci ta ina za mu ɓullo musu ta hanyar kuɗi ne an sai da za a ɓullo ta hanyar mu lalata malamansu ne duk da bahara duk abubuwan da kake gani wallahi wallahi fulan ne kutsa takbaiku ne ba rana guda aka aka mai da mu haka da yadda muka rarraba da yadda aka lalata mu da yadda aka lalata matanmu da yaranmu da yadda aka cire musu kunya da yadda tek ba rana ɗaya bane wallahi ba rana ɗaya bane a da kafin lokacin buhari na da ko ka san ko lokacin buhari lokacin ma ba a fara a taɓa ba a taɓa da mashin ba a fara sai lokacin baban gida kusa aka fara ta sanda ake a taɓa in ka gama ta akan a to ko dai karuwa ce ko kuma yar iska ce amma sai ta zo dab da unguwarsa sai ta ce a sauke ta ba za ta iya shigowa har unguwarsa akan mashin ba sai ya sauke ta a baya sai ta kara so a kafa kada sai an ganta akan mashin ta darijiyar sannu sannu abin yake zuwa abin yake zuwa da aka saba da wannan yanzu har matan auren kai ne ma da kanka za ka ce bari jin ɗauko miki ɗan asaba ba je asibiti za ka je ba sai ta zo ta hau a kai ta ma'ana saɓon a kullum yake shigar mu dandanan dandana sai ya zama jiki sai ya zama ma ba saɓo ba ya zama jiki to duk saɓo haka yake ta darijiyar gradual yake zuwa to da akwai abubuwa da dama wanda in an gaya maka tsada da yanzu kai a yanzu ana gaya maka ma ba za ma ka gane ma sabo bane amma an yi nisa a cikin an yi nisa to kamar yadda nake faɗa ne zan akan tiktok yanzu kana ganin abin kama wani akwai tsan sauran mutunci mutunci ai an za a nuna wata ɗan batsala ai suna rufe akawun ɗin mutum ai kaza kaza wallahi duk yanzu ana share fage ne share fage ne in dai tsariti ne gaba ɗaya shi ne za a ce ba sa so za a rufe akawun ɗinka amma ana nan tafi ana nan tafi wata ran wani ɗin ma dai zai wallahi wallahi zai ko bayan na mutu za ku ce na faɗa zai zo in dai da ranka da nisan kwana lokaci ne kawai ƙarshen duniya ne ya riga ya zo za a zo lokacin da za ce kai kowa ma fi yana da yanci kuma man ka kalla kai ka kai kanka wa yake ka bude kawai za a zo wannan lokacin. ko da ka bata ne ya riga ya zo duniya kuma bata ne ki yau gashi a hannunka ko ina duk inda zaka je kuma da ka zaka je ka sai data din da ka ko baka yi saka ce ba zaka saya ba tana karewa mai ka ji ba daɗi duk inda kudi yake ka nemo da hala a so min data saboda za ka ji duniyar ba da kai ake yi ba me ake ciki ne me labari sai ka je ka shiga kafin a sannu sannu za a sama san abu to haka duniyar ciki Allah ubangiji ya shirya da sai ya ce qala fal haqq wal haqq aqul qala fal haqq wal haqq aqul لأملأن جهنم قال الله يجب فالحق والحق أقول ai haza huwa alhaq wannan shine magana ta gaskiya ko kuma wasu malamai suka ce qala fal ai ana alhaqu Allah ya ce ni ne gaskiya wal haqa aqulu kuma wallahi gaskiya nake akwai kira da tazo da mansubi qala fal haqa wal haqa aqulu qala fal haqu da marfu'i wal haqa aqulu to magana ta gaskiya gaskiya nake faɗa ka tsaya kai ma ka ji shaidan la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in na rantsi da Allah sai na makure wutar jahannama makil da kai da duk wanda ya bi tsarin ka baki ɗaya daga cikin su zan cika jahannama da Allah shi ma ya yi rantsuwa yadda ya rantsa Allah ma ya rantsa kuma wallahu la al mi'ada Allah bai cika alƙawari kuma wallahi ya ci nasara mutane da yawa za su shiga jahannama a dalilin iblis na'am أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين إن هو إلا رزق للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين قال الله يقول ما أسألكم عليه من أجر ya manzala ka ce ni dai akan wannan da'awar akan wannan kiran akan wannan ƙur'anin ba na tambayar kula da ko tukwisi ko ku biya ni ne ban ce ku biya ni baballanta na ku ce don kuɗi nake yi wa ma ana minal mutakallifina kuma ba ni daga cikin masu ɗora wa mutane dole sai sun yi abu ne na ganin dama wanda ya biya shirya wanda bai ba ya shiga in huwa illa zikrul alamin shi dai wannan ƙur'ani kawai tunatarwa ce ga talikai wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin kuma ko ba yanzu ba ko bayan wani lokaci wallahi sai kun gano labaransu da ake gaya muku gaskiya ne ma'ana ko da bayan kun mutu wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina